kuma mai hani daga mummuna kuma mai yiwuwa wani mutum ne za a haɗu da shi ɗan aiken sarki wanda a hannunsa za a samu alkhairi da jin daɗi mai yiwuwa dalilin wannan jin mai kiran sallan za a samu wani abu da rai zai gamsu da cewa lallai an samu ɗaukaka mai in watannin aikin hajji ne da ake aikin hajji wanda ya wannan mafarkin aikin hajji zai tafi idan mutum ya ji ana kiran sallah idan bai da aure aure zai in mace ba ta da aure aure za ta yi idan kuma garin da yake akwai yawan yan bid'a mana yan kage abinda Allah bai ba bai ce ayi ba suna yawan yi to me wa kila mawarkin kiran sallah a wajen wannan za a yawan samun mutane ne wanda suke za su rasu suna yara kanana ko kuma a cika yawan samun jahilai wanda ba su da ilimi su fito suna yin da'awa morikin jin kiran sallah jama'a ya danganta da yanayin ɗabi'a al'ada addini shekaru da sauransu kuma lallai maurikin kiran sallah wani lokaci na iya zama alkhairi matukar in watannin aikin hajji ne kamar yanzu watannin da muke ciki Allah shi ke da sani wallahu alam soyan annabi shakamalan awwal adali masanin fasarar mafarki mai domin annabi